Bismillahir Rahmanir Rahim. Hangen dala. Babi na uku. Kafin ta sake maida mata baban Amir ya karɓi wayar. Da sauri ta kanga wayar a kunnenta kafin ta ce komai kalaman sun daki kunnenta. Honey, muryar rafaila ta ratsa dodon kunnenta cikin shagwaba. Honey ɗin uwarki ko na ubanki shegiya karuwa masifa annoba. To bari ki ji na gaya miki, wallahi sai kin yi da na sanin shigowa gidan nan in gaya miki. Banza shashasha kawai ballaga za mai bin mazan jama'a. Ta ƙarashe maganar tana barin shoran da sauri saboda amsar wayar da baban Amir ke ƙoƙarin yi. Ta saka sakata a ƙofar su ta tsakiya cikin hanzari ma'ana ta rufe baban Amir ɗin daga can soron. Don ta samu damar cin karenta babu babbaka. Wata dariya rufai da ta saki kamar tana kallon ta ta taɓa baki. To yau kuma da haukar da aka tashi kenan. Bari na so ma tambaya cikin gawarwakin da ya ajiye gidan wace ce ke a ciki. Ta farkon ce ko me bi mata don in san yadda zan ciwo mace uwa da kyau. Ta uwarki ce, na ce ta uwarki ce wadda ba ta ramin kanta sai na wani stupid. Dariya ta kuma yi saboda tunda ta ji ta jeho kalmar bature to ba shakka Maryam ce. ki ce dai ba ma ramin kanmu sai na wani ina cewa ke ma saura kika tarar shi yasa zan shigo na taya ki mutu tare to bari ki ji ni ba na faɗa a waya ki tanadi duk wata masifa da bala'i da makamanki da ba ba bamai sai na ƙara so gidan Dan waya ta yi min kaɗan wallahi wawuyar mace wadda bata san inda yake mata ciwo ba sai kin gane uwarki bata koya miki komai na game da yadda za ka mallake miji ba ki jira ya shigowar da faida, za ki gane komai da babban baki. daga haka ta kashe wayar ƙit abu ta kazar uba ni za ta zagarwa uwa wallahi yau sai ta gane shayi ruwa ne maman ummi ta soma kumfar baki tana bambami tare da ƙoƙarin sake kiranta cikin haka Allah ya ba wa baban Amir damar buɗe ƙofar wadda saboda sauri sakatar bata gama shiga ba bata sani ba yana shigowa ya kai hannu ya finciki wayarsa ka bani wallahi sai na rama zagina ba zan bayar ba ki kwata idan kina da ƙarfi Allah ya isa ban yafe ba wallahi da ita da wanda ya ɗaure mata gindi macuci azzalumi a ina muka yi haka da kai sanda ka je za ka auro ni Allah ya isa ban yafe ba haƙƙina, kuma zagina da tai sai Allah ya mana hisabi da kai. Jiyowa yana dubanta cikin matuƙar ɓacin rai, zai yi magana kiran Rufai da ya sake shigowa. Ki yi haƙuri don Allah mai rufi, abin da ya soma cewa kenan cikin kwantar da murya. Kana ya shiru na wani sakanni, wanda hakan ya baiwa Rufai da damar jiyo bambamin da maman Ummi wadda ke tsaye a bayan shi take yi. Murmushi ya saki yana cewa, "Yawwa dai, na gode." Bai kowaye ta ba ya saka kai ya fice yana ci gaba da wayarsa da rufaidan wanda tana sane ta janye shi dama. Hannu maman Ummi ta ɗora aka ta zube a wajen tana jin kamar za ta tayar da bori. Ita baban Amir ya yi wa haka? Mutumin da ko ɓacin ranta bai san gani shine a yanzu zai watsar da ita ya wuce abinsa? Haba maman Ummi. Wai sau nawa zan gaya miki wannan, yanzu me ya amfani ko ribar abin da kike yi? Magota da masu wucewa duka suna jin ki. Kafin a tsine wa baban Amur sau ɗaya, an tsine miki sau goma, ko da mala'iku kuwa. Harara ta kamar za ta watsa mata sai ta fasa. Cikin ƙunar rai da fusata ta ce, Ko me baban Amur ya samu goyon bayan ki ne, tunda kin san hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. ba yadda ban yi da ke mu tara abin nan ba amma kika ki ba da goyon baya yanzu kin san muggan kalamai da alwashin da yarinyar take ci akan mu ni da ke to ni da ke mu shirya kayan mu dukan mu gaba ɗaya sai ta fitar da mu murmushi maman Amir ta saki tana kaɗa kai ko me ta gaya miki maman ummi ke ce kika yi babban kuskure ina ruwanki da budurwar mijinki me ya haɗin ki da ita kin fita kusa da mijinki kin fita daraja ko da ba haka ba ne, to a wajen Allah haka ne babu kuma wanda ya isa ya kankare ko da ta shigo gidan kuwa kar ki manta za ta jima ba ta cimma matsayin da ke kike kai ba tunda ko banza kin riga ta samun shi kin riga ta samar masa da ɗiya to me yayi saura me zai daga miki hankali maman ummi ta kira sunanta cikin nuna da gaske za ta furta mata maganar Ina da yaƙinin na fi ki son Abban Amir na kuma fi ki kishinsa. Sai ta yi jagale tana kallonta. Magana take son gaya mata kenan komi Kwarai ina tare da Abban Amir tun auren saurayi da budurwa tun bai da wani abin a zo a gani. Amma daga sanda ya soma neman aure na sanya wa kaina salama. Ina jin kishinsa kamar na mutu, ina kuka saboda kishi. Ina kasa ci in kasa sha saboda kishi. amma da na fuskanci wanda nake abin saboda shi jin ran sai yake kamar sallah sai na sa wa raina haƙuri da dangana na kawo idanu na zuba akan duk wani abu da zai mun cikin sani ko rashin sani wanda zumuɗi da rawar kai ne ya sanya shi dama wanda ya yi saboda raɗin kansa yanzu gashi an waye gari na bar shi da kunyar abin da ya aikata min a baya Na tsira da mutuncina da darajata a idanuwansa, saboda ban aikata duk wani abu da zai nuna rashin natsuwata ba. Babbar zubewar girma ko daraja ne a wajenki na matar gida budurwar miji ta zage ki. Bari na tambaye ki, shiru ta sake yi tana dubanta. Tun da kuke da baban Amur har kika shigo gidan nan kin taɓa kiransa na ɗaga wayar? Ko na taɓa ki, daidai da rana ɗaya? Kin taɓa jin muryata ko ganina? Kai maman Ummi ta girgiza sannan ta ce, Duka ban taɓa ba, amma Allah ya gani, ni maman Amur ba zan iya koda rabin abin da kika yi ba. Wayar dare kiran dare amma a ce duka baki nuna ko ɗaukar mataki ba, ba zan iya ba wallahi. Babu wata shegiya da ta isa ta taka ni wallahi, wace ce sai na mai da mata. Duk wadda ta nuna ni da yatsa sai na karya shi. Ajiyar zuciya maman Amir tana kallon maman Ummin. Shi yasa a rayuwa duk abin da ka san baka so kada ka yi wa wani. Idan ba haka ba kuwa watan wata rana sai ya faɗo a kanka. Sai an maka sai an rama wanda ka cuta ko ka cizgunawa ko ka zalunta. Shi kenan Allah ya ba da sa'a ta faɗa tana miƙewa gami da bar mata ɗakin. Wai maman Amir, mu maman Amir za ta wulaƙanta. Har ta ganmu ta ɗauke kai ta wuce ɗaki. Haka ta koma? To dan Yaya zai ƙara aure shine ne me, me za a fasa? Ki ce fa, ke ce fa kika damu wallahi. Ni ta yi ta kumburinta idan ta so ma ta fashe. Ƙarin aure ne babu fashi sai ya yi shi ehe. Murmushi kawai Halima ta saki tana zama bayan ta aje musu kwanon abinci. Da ita da kanta ta shiga kicin ta zubo musu. Ganin maman Ummi da ke da girkin bata da niyyar ba su ɗin. Shiru ta na sauraron su da yadda kowace ke zuba baƙar magana kan maman Ummin. Duban su kawai take don bata da ta cewa. Zuciyar Musulunci da ilimin addini kaɗai da ya ratsa ta ya sanya ta ci gaba da mu'amala da su. A shekarun baya, babu tamkar ya Maryam a wajen su. a sanda ya niyyaci ƙara auren. Babu abin da bata gani ba daga gunsu. Ba sa ɓoyewa har a gaban idanuwanta. Na ƙagu wallahi Maryam ta shigo. Wai kin ga matar Yaya kuwa? Taɓi, wallahi Yaya ya iya zaɓe. Ke ai wannan kankar ce, ta yi a rayuwa, ga ruwan mutunci zallarsa. Ba ki ga yadda take son mu ba, mu da Umma. Kin ga kyautar da ta aiko wa Umma da ita kuwa? Ke Yaya kan shi fa ya mata don ta iya soyayya. ‘Yan si'i e gare ta ma fa, wallahi da Yaya zai bar ta a tsaf za ta dinga fita aiki. amma ta ce masa ma ita ta fi son ta zauna gida ta kula da shi. Ire-iren waɗannan maganganun da ma waɗansu wanda ba za ta iya tana su ba ba wanda ba su faɗi ba a gabanta. Babu kara alkunya ko kawaici. Sun sa ƙafa sun shura duk wani alkhairi nata kyautatawa da haba-haba da take da su. A lokacin ambaton Allah da take yawaita yi shi kaɗai ya zame mata haske. Uwa ta gari kuma da take da ita ta yi mata jagora. Matakin farko da ta soma yi mata na ƙirji ta kuma kwaɓe ta a yanzu ta ga amfanin hakan. Wallahi Maman Amir, ni yadda kike ya fi komai birge ni, cewar Jidda ƙanwar Baban Amir. Sai a sannan ta ɗago ta dube ta. Kishi na hankali da natsuwa ba irin nata ba na jakan mata. Ai rannan da ta gaya min komai, wallahi ta birge ni da ta rama abin da ta yi mata. Cewar Jidda tana ci gaba da cin abincinta. in dai Rufaida ce daidai da ita take yarinyar da take jin ƙuruciya da karatu a kanta dariya haula tai ni fa har so nake na gaya za ta yi idan Rufaidan ta shigo gaskiya tana ruwa maman amirke dai wallahi kin yi a rayuwa da kika iya kama girman ki kamar ba ki da kishi kai ta girgiza kawai tana fidda ɗan ƙaramin murmushi sa'annan cikin natsuwa ta dube su Babu wata mace da ba ta da kishi, duk matar da ta ce ba ta kishin mijinta to ba shakka an samu matsala. Kuma idan aka zurfafa bincike akwai wata a ƙasa. Zan muku maganar da ban taɓa yi muku makamanciyarta ba. Abin da kawai zan ja hankalinku a kai shine, ku gane cewa dukkan mace mace ce kuma ba a cewa jifa idan ya wuce kaina ya faɗa kan uban kowa. Ko da ba ku da aure ke jidda kina da shi kuma wata ran matan wasu ne gidan wasu za ku je cikin dangin wasu Allah ya sa kun fahimce ni eh haka ne amma wallahi kawai dai duk wanda ya ɗebo da zafi ne bakinsa ni ban ga abin wannan kishi haka ba ina dalili cewar Jidda tana watsa hannu sai kawai maman Amir ɗin ta watsar da maganar ta ɗauko musu wadda ta kawo su wurin da za a yi cikin gidan bayan awanni Tunda ta kawo masa abincin ta tattara shi ta watsar banda ma 'yan nasihun da maman amur ta yi mata da babu abin da zai sanya ta saurare shi. Shi ma cike yake da ita, hakan ya sanya bai bi ta kanta ba ya ci gaba da cin abincinsa. Yana wasa da Ummi da ke ta sabgar ta saman kafet. Lokaci-lokaci yana ɗibar abincin yana bata da cokali har ya kammala. Ya sha ruwa ya ɗauke Ummin ya karkaɗe mata jikinta ya ɗora ta saman cinyarsa. Sannan ya dube ta. Me da me kike da buƙata ke da yara, ina jin saura bai fi sati uku ko biyu ba tariya. Wani kallo ta watsa mata, kishi na tokare mata a ƙirji, ta rasa ma me za ta ce masa. Ka je ka ƙara wa amaryar ina ga hakan ya fi armashi. Oke kawai ya ce ya saba ummi a kafaɗa ya fice. Bin sa tai da kallo, wato ma ba shi da lokacin lallashinta kenan bare ma ya biye mata. Sita ko za ta samu sassauci cikin ranta. kai tsaye ɗakin maman Amir nufa. Tana kwance saman doguwar kujera sanye da doguwar riga mara hannu. Yaran duka na zaune ƙasa suna kallon TV. Sallamar sai sa kowanne mai da hankalinsa bakin kofar yana faɗin. Abba, Abba. Miƙewa ta daga kwanciyar da ta tana gyara zamanta bayan ya gama da yaran ya dube ta. Sannu ya ce da ita yana dubanta. Murmushi ta ɗan yi sannan ta ce yauwa. Amna ce da me da me kuke bukata ke da su Ahmad gaba ɗaya da su Ummi. Ganin ya ba ta dama ya sa ta lissafa masa iya abin da take ganin tana da buƙata ɗin. Aljihunsa ya lalubo ya kirga kuɗi ya miƙa mata. Hannu biyu ta sa ta karɓa sannan ta yi masa godiya. Ya sake kirgo wasu ya miƙa mata. Wannan nasu Ummi ne, a musu siyayyar duka abin da ya dace. Hannu ta janye tana kaɗa kai, a'a ka ba wa ummansu ina ganin ta fi ni sanin da me da me suke buƙata. Karɓi nan, na san da ita ɗan aina baki ko ba na son jan zance. Haka ta sa hannu ta amsa ba don son ranta ba, ta sake yi masa godiya. Ya dubi Amar, ɗauki ummi ka maida ta wajen mamarta ta soma barci. Ya miƙe ya ɗauki yarinyar, shi ma ya rufa masa baya. Kuɗin ta ƙirga ya wuce ma yadda ta tambaye shi, ta san zai ishe ta ta gama duk wata siyayyarta, har da ma ƙari a sama. Sai ta haɗa da kuɗin su umman ta adana da zumar gobe ta samu maman Ummun. Da alama ta masa halin nata ne, shi ya sa ya watsar da ita shi ma. Gidan babu kowa ya yi shiru, kasancewar yaran duka sun wuce makaranta. Maman Ummi tana ɗakinta, wanda tun safe ba ta gilma ba. ita ma tana nata ɗakin sai da ta gama kintsa duk abin da za ta yi na ayyukanta sannan ta ɗauko kuɗin da baban Amur ya bata ta nufi ɗakin maman Ummi a kwance ta tarar da ita tana kallo Ummi na jin sallamar ta ta rarrafo gunta ta ɗauke ta tana cewa zo ki naushi ɗan uwanki na ciki yadda kika saba sannan ta yi sallama ta ƙarasa falon tashi tai maman Ummi ta yi ta zauna fuskar ta babu walwala Maman Amir ta ƙara sa ta samu ɗaya daga cikin kujerun falon ta zauna. Tana cewa mun tashi maman ummi. Murya a cunkushe ta amsa tana cewa lafiya lau. To madalla ta faɗa tana miƙa mu da kuɗin da ke hannunta. Amsa ta yi sannan ta ce wannan kuma na maye maman Amir. Ta dube ta ta ce, kayan siyayyar yara ne jiya baban Amir ya basu. Jiya da yaushe. sanda yake can kina sake kashe kanki wajen mijinki maman ummi ba kya jin magana amma Allah ya gani nayi iya abin da zan miki shine ne shaida daga haka bata jira ta ji me za ta faɗa ɗin ba ta miƙe ta fice a ɗakin da kallo maman ummin ta bi ta takaici na cikata wato kuɗin siyayyar 'ya'yan nata ma ya fi ƙarfinta ya fi ya bata da hannunta sai ya kai wa kishiyarta Kwafa ta ja ta ɗauki kuɗin ta ƙirga sai ta raba su biyu tana ayyana abin da za ta yi da su. Rabi kawai za ta yi musu siyayyar da su, saura kuwa zubin adashinta za ta yi da su. Ribar ƙafa kenan, ta faɗa cikin ranta. Wallahi wallahi babu shegiyar da zan wa girki. Girki? Ni na ce ka ƙaro auren kenan. Idan sun so ma su riɓe saboda ba su ci abinci ba. ta ƙarasa maganar tana kashe famfo gami da ɗaukar bokitan wankanta ta shige ban ɗaki ta banko ƙofar shiru ne ya ratsa tsakanin baban amir da maman amir da ke tsaye cirko cirko ɓacin ran maman ummi yana kama shi kwarai da gaske cikin halayen da take masa bai taɓa ganin ɗaya daga cikin maman amir ta gwada yi masa ba ko da a san da take neman auren maryam ɗin kunya duka ta dabaibaye shi musamman da ya tuna sanda babu kunya ba komai ya baiwa maman Amir kuɗin cefanen abincin 'yan jeren maman Ummin a wancan lokacin. Ya ce lalle ta girka. A sannan ba ta jin daɗi ta gaya masa amma ya rufe idanu ya caccaɓa mata magana. Yana ganin kamar tsabar kishi ya sanya ta ta ce ba ta da lafiya ƙalau take. Bai so a kai girkin gidansu ne a zo a ga kamar bai isa da gidan shi ba ko kan gidansa ba a haɗe yake ba. kasa magana ya motsa zai bar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajiya Mira. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga wani ingantaccen magani na wanke dattin mara, sannan kuma ya kori toilet infection, wato sanyin mara wanda kuka fi sani da ciwon sanyi. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa kamar su gurɓacewar al'ada, rashin ni'ima, ɗaukewar ni'ima, warin gaba, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen gaba, tsatsagewar gaba, fitar farin ruwa, rashin haihuwa, jin zafi a lokacin saduwa, ɗaukewar ni'ima a lokacin saduwa, buɗewar gaba, tusar gaba wato ki dinga jin iska tana fita daga gabanki, bushewar gaba, rashin sha'awa ko kuma ɗaukewar sha'awa, rashin gamsuwa a lokacin kwanciyar aure. Domin idan har mace tana fama da ciwon sanyi, ba za ta taɓa sha'awar wani ɗa namiji ba. Sannan kuma idan har mijinta yana saduwa da ita, ba za ta taɓa jin daɗi ko gamsuwa ba. Sannan shi ma mijin naki ba zai taɓa jin daɗin ki ko gamsuwa da ke ba. Wannan maganin sanyin sahihi ne kuma ingantacce ne wajen wanke dattin mara. Akwai masu fama da rikicewar al'ada ko kuma ɗaukewar al'adar ma gaba ɗaya. duka za su iya amfani da wannan ingantaccen maganin. Sannan ga masu fama da rashin sha'awa ko kuma ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin gamsuwa duka za su iya amfani da wannan maganin. Ga masu buƙatar ingantattun magungunan hajiya mira, za su iya tuntuɓa ta ta nambar waya kamar haka. 070 45 76 76 86 shi ne sifili bakwai sifili hudu biyar bakwai shida bakwai shida takwas shida ko kuma 090 31 81 06 24 shine sifili tara sifili uku ɗaya takwas ɗaya sifili shida biyu hudu ga mutanen maiduguri kuma za su iya tuntuɓar yaron gausu a kan nambar wayarsa kamar haka. Sifili bakwai sifili, uku biyu, hudu tara, hudu tara, tara tara. 070 32 49 49 99. Ga mutanen Fatiskun kuma za su iya tuntuɓar Abbas a kan nambar wayarsa kamar haka. 070 63 333360 wato, sifili bakwai sifili shida uku, uku uku, uku uku, shida sifili. Sannan kuma kayayyakinmu ba a samunsa a kasuwa, a wajen hajiya mira kaɗai ake iya samunsa. Za ku iya tuntuɓar mu a WhatsApp ko kuma ku kira mu kai tsaye. Na gode.